بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa fuskokinmu a wannan safiya mai tara albarka safiya ta laraba ta kuma 28 ga watan rajab a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da 29 ga watan hudu shekara ta 2017 miladiya za mu ci gaba da karatun wannan littafi littafin muwabba? wallafar imamu malik ibn anas imamu dar al-hijra riwayar yahya ibn yahya al-laisi kuma wannan shine darasin mu na 111 muna cikin kitabul qur'an kundi da yake magana kan alqur'ani mai girma kuma a kitabul qur'an muna cikin babi na hudu babu ma jaa fil qur'an babu ma jaa fil qur'an babin da yazo zai yi bayani kan abin da ya shafi waɗansu al'amurra da suke da alaƙa da alƙur'ani mai girma waɗansu hadisai da suke da alaka da alkur'ani mai girma muka ce waɗannan hadisan da ke karkashi za mu ga kowanne hadisi yana da alaka da wani badi ko da wata matsala a cikin abuwa na ulumin qur'an hadisin farko da muka karanta shine hadisin hisham bin hakim ko hadisin umar ibn khattab hadisi ne da yake magana kan ilmul qira'at hadisi ne da yake magana kan ilmul qira'at dan yace inna hadha alqur'ana unzila ala sab'ati ahrufin wannan alkur'ani an saukar da shi akan harfa guda bakwai faƙar umar ta yi min ku karanta abin da ya sawwaka daga cikinsu kaga ya nuna kenan a taisir abin da ya zaka zama bakwai domin sauƙaƙa ma al'umma kuma mun magana akan me ake nufi da al saba'a man karanta maganganun malamai guda nawa guda biyu ko dai abin da ake nufi shine saɓanin da ake samu na bambance-bambancen kira'o'i yana komawa zuwa ga ɗayan abubuwa bakwai ne duk da kira'o'in guda ashirin ne kuma abin da kira'o'in goma ne ruwayoyi ashirin amma da ka tara ka haɗa bambance-bambancen suna komawa ɗayan abubuwa guda bakwai ne da muka ambace su a darasin da ya gabata magana ta ɗaya kenan magana ta biyu kuma waɗansu malaman suka ce saɓanin da ake abin da ake yi da al'aharfu saba'a shine a sami kalma guda ɗaya tana da ƙira'a guda ɗaya ko wata kalmar tana da ƙira'a guda biyu ko wata kalmar tana da ƙira'a uku ko wata kalmar tana da ƙira'a hudu ko wata tana da biyar ko wata tana da shida ba dai za a sami wacce take da sama da bakwai ba ko man kawo misalai mun yi jawabai akan waɗannan da kuma dai sauran waɗansu maganganun da na malamai da mu ambata ba to yau za mu tashi a babi na biyu yau za mu tashi a babi na biyu yau za mu tashi eh hadisi na biyu zan ce ba babi na biyu ba za mu tashi hadisi na biyu a babu ma ja fil ƙor'an a babu ma ja fil ƙor'an za mu tashi hadisi na biyu a kuma babu a kuma kitabul ƙor'an za mu tashi hadisi na shida haka na wace. hadisi na shida hadisin uh, abdullahi bin umar yace qala wa haddathani an malikin an nafi'in an abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة إن آهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت تركاش قال عبيد الله ابن يحيى الليثي yake cewa wa haddasani kuma malamina yahya ibn yahya al-laisi ya karantar da ni shi yahya ibn yahya al-laisi ya rasu shekara ta 234 ya karantar da ni an malik daga malamin sa malik ibn anas imam al-a'imma imam dar hijra an nafi daga nafi maula ibn umar shine malamin malik anan shine maula ibn umar wanda ya rasu shekara ta ɗari da goma sha bakwai ba kuma shine fi jagoran mal kira'a a madina ba wancan abu nu'aim kenan ba shi bane an abdullahi bin umara daga abdullahi dan umar wanda ya rasu shekara ta saba'in da uku abdullahi dan umar yake cewa annan rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lalle ma'aikin Allah tsira da amince Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce inna ma abin sani kawai domin inna ma tana cikin adatul qasri a ilmul ma'ani ko adatul hasri a usulul fiqh inna ma abin sani kawai masalu sahibul qur'an kwatankwacin mahaddacin alqur'ani misalin mahaddacin alqur'ani misalin wanda yake hadda qur'ani wanda yake so ya haddace qur'ani ko wanda ya haddace alqur'ani misalin sa ka masal sahibul ibli kamar misalin mai raƙuma ne kamar misalin mai raƙuma ne al raƙuma da aka ɗaure su an je wani wuri an masa da baibi in ahada alaiha idan shi mai raƙuma nan yana zuwa ya dawo yana zuwa ya duba su ya dawo ya ci gaba da harkarsa ya je ya duba su ya dawo ya ci gaba da harkarsa ha, to zai rike su haka ne wa yana ha in ya saki raƙuman suka kama gaban su ya kama gaban shi ya karafin yake zahabat a sun yi gaba kenan yanzu muna da daman ƙaira ta tashbihi shi ne a samu almushabbahu a samu almushabbahu biyi a samu adadu tashbihi a samu wasu mushabbahi suna arkanu tashbihi guda hudu almushabbahu da al bihi da adatu tashbihi da wajhu shabahi al-mushabbahu shine sahibul qur'an al bihi sahibul ibil al-mu'allaqa adatu tashbihi masal wajhu shabahi zahabat amsakaha da zahabat kun lura da kyau ko wanda ake kamantawa shine sahibul qur'an shi ake kamantawa da wa ake kamanta shi da sahibul ibil mu'allaka da ma abocin raƙuma da aka ɗaure su wani harafi ne ya ƙulla alaƙar kamanceceniyar ne matsalu domin matsalu da mifilu da yumasilu da yubari'u da kafin da ka'anna duk suna cikin adatuna a tashbi sai wajen shabai shine amsaka ko kuma in ahadaha amsakaha ko wa in atalaqaha zahabat wannan shine tashbihi ne sosai a fannin balaga ana kiran wannan wannan tashbihu abin anwa'u tashbihi ya zama tashbihu tamthili in kuma a cikin waɗannan guda hudun ne mursal kenan saboda an faɗi al-mushabbahu al-mushabbahu bihi adatu tashbihi da wajhu shabahi daman ƙa'ida dole a ambaci al-mushabbahu da al-mushabbahu bi in ba a babin isti'ara ba in ba a babin isti'ara ba duk wannan bayanin muna ƙoƙarin ne mu ga mun kusanto da me ake magana kuma domin a warware matsalolin masu da'awar sun haddace ƙur'ani man ya tafi masu yawwa da'awar sun haddace ƙur'ani ko suna haddace ƙur'ani annabi sallallahu ta'ala wa sallam ce abin sani kawai kwatankwacin wanda ya haddace ƙur'ani wannan sahibul ƙur'an ma'abocin alƙur'ani kwatankwacinsa misalin saka ka misali sahib al-ibil muallaqa kamar misalin mai raƙuma ne da ya daure su in ahada alaiha in ya dinga zagaya su su raƙuma ya dinga zagaya su yana zuwa iduba su amsaka ha sai ya rike su amma wa in atalaka ha in ya saki raƙuma ya warware su ya sake su zahabat sai su tafi ya dawo ya zai samu ko ɗaya babu ina fatan kun gane ko kenan ma abuci alkur'ani abinda ake bukata kullum ya dinga me ya dinga karantawa shi ya dauka wa ya haddace na jiya ba sai ya duba su yau ba wanda yake watakila ma tun wurin haddar ina magana haddar na yanzu ne da ake tun wurin haddar ma shafa labari shi ni'i tun wurin haddar laushi i mutum ya haddace shafi da daddare ba zai iya sallar asuwa da shi ba wannan ai laushi ya tashin baki da sauran magana ana fatan kun fahimta ai ana magana ma wanda ya haddace qur'ani tukunna ana buƙatar ya dinga muraja'a shi yana muraja'a shi ba mun karanta ba matakai yana muraja'a ko dai ka karanta shi su uku duk kwana uku ka sauke duk kwana uku ka sauke ko duk kwana hudu ka sauke ko duk kwana biyar ka sauke ko duk kwana shida ka sauke amma kana sahibul qur'an kaza ka kwana shida baka sauke ba sahibul qur'an duk kwana ɗaya isu goma dole ne ya zama na kullum kana zuwa ka dawo kullum kullum kana karanta shi kuma da kyakkyawan karatu mu lura da kyau da kyakkyawan karatu matsala ta rashin kyawun karatu ta zama wutar dare har masallatai na sunna wasu halli maman na sunna ji kwata-kwata ba su iya karatun ƙwar'ani ba amma an yi magana da shi kuma zai ce makaratun allo da shi zai ce wannan karatun allo ne da shi zai faɗi magana amma babu inda zai karatun shi zama yana da kyau wannan har karatun hamma masallatan sunna akwai wannan matsalar kenan tunda har masallatan sunna ne har ɗaliban sunna ba su iya karatun qur'ani ba balle ai magana hadda wannan babban bala'i ne a ce kuma sunna mutum bai iya karatun qur'ani har yanzu bai iya karatun qur'ani ba kuma ƙa'ida eh, shi ne da tajwidi aka saukar da qur'ani me ya janyo haka ko mutum biyawa yake da kansa yana tasa baki ne ka je yana karanta qur'ani da yarensa ba shi da alaƙa da larabci kwada kwata wani hatsari ne matakin farko hatsari ne don dole mutum ya biya mishi alƙur'ani mai girma sannan kuma dole ya lizunci matakin hadda dole ya lizunci mataki na hadda domin ya bi na farko kada mutum ya ɗauka da yawa kullum da ko kuma ce na farko shine ikhlasi shine babban mataki a hadda shine babban mataki a kowanne abu mutum ya zama da yana yi domin Allah subhanahu wataala sannan ya nemi taimakon Allah madaukakin sarki da hadda qur'ani ba karaman alkhairi ne da ita ba hadda alqur'ani ba karaman alkhairi ne da ita ba domin mu shagal alqur'anu anhu lisanahu yana alkhairu ajr zakirin mukammala wa ma afdalul lafti illa iftitahuhu ba abin da yake kawai sai dai ka bude ka rufe ka bude ka sauka ka tashi ka sauka ka tashi mana kana ce min aljinnati wan nas sai kama bismillah kai fatiha ka kai muflihuna ulaika humul muflihun sai kenan sai ka samu kaɗan sha ruwa kaɗan miƙe kama kaɗan da minti goma minti ashirin sai ka tashi kuma ka tashi innal ladina kafaru haka ake magana amma ni na san lokacin da ake hadda a makarantar allo na farko dai ne ake rubutawa a in an ce sumuni shine ka raba izu gida takwas izu gida takwas matakin farko wanda yi saukan laushi wanda yi saukan zai fara hadda to zai fara rubuta sumuni ne in an ce sumuni shine izifi ɗaya ka raba shi gida takwas yana daidai da shafi ɗaya da ɗan ƙari na na ƙur'ani saboda ƙur'ani yanzu ƙur'ani bugun madina da ake cewa na ce da ake cewa domin wasu ƙur'anin ba bugun madina ba ne amma suna kan tsarin bugun madina kwana ji da ke ko za ga eh, shafi goma izu ɗaya shafi goma izu ɗaya to haka kenan shi shine shafi ɗaya da ƙari shafi ɗaya da ƙari to haka za ga mutum ya rubuta sumun bayan ya rubuta sumun ɗin nan ranar laraba shi zai doka ranar laraba za a mai darasin sa kusan bayan la'asar shi zai doka ranar laraba bayan la'asar shi zai yi ranar laraba bayan magrib shi zai yi ranar laraba bayan isha tashe abin nan ah, abin nan jadare shi zai yi bayan isha ranar yaushe laraba shi zai yi ranar talata a tashe tashe kuma shine minti aka yi eh, ranar alhamis shi zai yi ranar alhamis da asuba minti arba'in ko awa ɗaya kafin sallar asuba kun gane za zai karanta a zo ya sallar asuba ya ci gaba da karanta shi a sallah asuba ya ci gaba da karanta shi to wannan an gama karatun alhamis kenan sai ranar asabar rana asabar da asubahi wannan din shi zai ci gaba da karantawa har kafin sallar asuba awa ɗaya ko minti arba'in kafin sallar asuba wannan na faɗa mana fa matakin yan masu fara koyan haddan ne sai rana abin nan bayan sallar asuba a ci gaba da har sai gari ya waye to sana sai a tafi neman abinci haka nan za a sake dawa wannan da izi eh, sumun shi zai ci gaba da karanta bayan azhar shi zai bayan la'asar shi zai bayan magariba shi zai bayan isha shi zai yi gobe lahadi da asuba shi zai yi a shi zai kuma bayan sallar asuba to daga nan dama ya riga kallon wannan ai ya duku ranar lahadi sai ya sabon rubutu to in yi sabon rubutu ranar lahadi shi zai ci gaba da karanta a ranar lahadi ranar litinin ranar talata sai ya sabon rubutu ranar laraba haka zai dinga yin sumuni sumuni sumuni sumuni a duk kaina a duk sati zai yi rubu'i duk sati zai yi rubu'i haka zai ci gaba da yi zai ɗauki tsawon lokaci wani zai kan yi izufi ashirin a wannan matakin kafin ya kai ga rubuta rubu-rubu wani yakan yi marafin ƙwar'ani kafin ya kai ga kafin ya kai ga wannan matafi duk da cewar ya haddace ya haddace yanzu amma mu yanzu da zarar mutum ya ɗauki shafi guda ya biya sau goma ya fara ya fara kama network ɗin shi gina sai ya fara cewa duba mu me za a duba masa ai karke tunanin karke tunanin za a fara duba maka da ka ta zauna ko bata zauna ba in baka biya sau ɗari ba bare kuwa shafi ɗaya ba in baka biya sau ɗari ba don biyawa ka sau ɗari shi ne ka biya izu goma yi shafi ɗaya ka biya sau ɗari ma ɗaya yake da biya izu goma domin kowane shafi kowane shafi goma kowane shafi goma izu ɗaya ne kowane shafi goma izu ɗaya ne ku lura da ke kuwan ka biya shi so ɗari ka biya shafi ɗaya so ɗari ka izu goma kenan to malam mutum ya biya so bakwai ya biya so takwas yanzu malam wallahi yana da matsala in ya haddace baya zama in yi dama tun farko shafa shi shuni'i bai ma shigo matsayin masu hadda ba gaskiya bai ma shigo matakin hadda ba amma tun farko ka tsaya ka haddace shi ka shafi ɗayan ba lokaci guda za ka ɗauke shi ba sai ka raba gida biyu kowane shafi in dai babu sura a jiki ba basmala layi goma sha biyar ne tashin farko sai ka ɗauki layi takwas ka yi shi ka yi shi layi takwas ka biya sau ɗari kaga daidai yake da ka biya izufi biyar kenan hani ɗaya layi sai ka biya sau ɗari ka biya izufi yanzu ka biya wannan kenan sai ka zo ka haɗa su duka daga farkon shafi zuwa ƙarshen shafi sai ka biya sau hamsin ɗari da hamsin kenan to ba daga nan sai ka fara cewa a duba maka ya zauna ko bai zauna ba ala karfe yau da kuma ku mana za yau da ragan gani ga ce ka biya su ashirin da biyar wai wallahi baya zama a baka ma fahimin ka ai fahimin kenan fahimin kenan kuma yadda muka ba da wannan labarin bayan sallar asuba da zarar gaji liman ya kira ya yi kiran fari sai ka zo masallaci da zarar gaji an yi kiran fari kafin ya idar da kiran sallar ma ka iso masallaci kawai kai ta dukan wannan shafin kai ta dukan shi kaitai kaitai kaitai har a gama har a zo a yi kira na biyu shi kake maimaita wannan rabin shafin da ka fara ɗauka a yi sallar asuba shi kake maimaitawa har zuwa gari ya waye kai wanga ka tafi inda za ka tafi sannan ga dawo sallar an kai sallar azhar ka sake maimaita shi kai sallar la'asar za kuma har har zuwa karfe shida shi kake yi tsakanin magariba da isha shi kake yi bayan sallar isha wannan rabin shafin shi kake yi to yanzu ka ka kammala rabin shafi sai gobe ka ɗauki ɗaya rabin shafin sai kuma sauran kwanakin ka sake maimaita su duka shine to daga nan kuma sai ka zo ka kasafta wannan lokaci ne za ka dinga muraja'ar hadda adadin wanda ka haddace wani lokaci kuma za ka dinga sabon karin hadda sannan hadda ba da kanka za ka yi ba kowanne sai ka maimaita shi gaban malam nan ka ce za ka yi ta haddacewa abu yadda ka haddace ya ka haddace ba yadda yake a ƙur'ani ba wani fa haddar da yi in ma ya hadda tura shi aka yi fa tura shi aka yi ba wai hadda ta zauna ba ne karatun ba wai ya zauna ba ne hurta karatun ba zama kawai ana ganin ne tun da dai yana da gawa sai a tuttura a tuttura amma za ga hadda tana bukatar a saki mata hadda wannan wato ne duk wanda yake ta'amuli da masu harkar hadda qur'ani da waye da waye da waye duk za ga waɗannan matsalolin da ke faruwa sosai da sosai za mu muka zo karanta mujahid ibn jabar ya karanta qur'ani a gaban abdullahi ibn abbas sau 33 mujahid ibn jabar sauka 33 yayi a gaban abdullahi ibn abbas dalibai nawa ne za su sauka biyu ko uku gaban malamin su babu da zarar an zo an dora shi kan mumbari ranar walima ya ja baki bakin na jan shi shikenan ya fita su ma malaman su suke dada koren shi domin da an dawo hutun walima sai a bashi dalibai shi ma ya zama malam yana karantarwa an gama kashe karatu an mai an gama kashe karatu bayan ranar walima kuma da an yi an yi bambadanci ranar walima an yi bambadanci an kira yaro zai yi karatu an ce wani shine dan wani ina yan uwan shi muna son maga yan uwan shi a zahiri me kenan wasu kawo kuɗi bayan an caji yara kuɗin walima kuɗin kanofi kuɗin kaza kuɗin kaza duk an caje su amma kuma ranar da za a yi walima sai an zuki iyayensu wanda duk ba musulunci ba ne ba shi da alaka da musulunci ta kusa ko ta nesa wannan ita ce magana Allah da Allah ya sauke eh shine malamai ba su da kudi ba sana'a sai ku yi tsada zan haddace maka da yaran ka nawa zaka ban haka mai risala ya faɗa me kake so yaran ka ya iya kana son ya sauke ne zai iya karantawa nawa zaka biya ah, in za gini ba kuna akwai kudin bulo ba lissafin shi daban akwai na wuni lissafin shi daban akwai kuma na gaba ɗaya jinga kudin shi daban shine yanzu me kake so yaron ka kana so ya sauke qur'ani ne in ya sauke qur'ani ne to duk inda aka buɗa mai ƙur'ani zai iya karantawa nawa ka biya in kuma ya sauki ya haddace ne nawa ka biya tunda ba a samu muhsinun da za su ji tsoron Allah su ɗauki nauyin malamai ba haka wani ya su sufyan sauri ko ibnu yana ne ya ce kai malam karatun nan naka ba zai yiwu da karatu da zuwa neman abinci ba zauna ga karatar da al'umma mu ko mun dauki nauyin ku haka suke yi haka ake yi to tun da ba zai yiwu ba kaga sai ya biya amma ya ce to amma ba karatun ba fi sabilillahi ake ba fi sabilillahi ake mana amma shi cikin malam ba wai yana da ciwo ne daga NNPC mota shi ba wai tana da ciwo ne daga NNPC ko mashin din shi yana ciwo daga NNPC bane ai ba haka bane ina fatan kun fahimci wannan sai haka mai risala ya faɗa sai tsada nawa zaka biya maimakon ka zo ka dinga mai wayo yaron shi bai iya karatu ba ka dora shi a cewa yana son ya ya shiga cikin yan walima yaro yana da isifi 30 ko arba'in a cewa zai shiga yan walimar bana wani ai rudu ne ai Allah ya sauki Allah ya tsare karatun haka za a hakura da shi fa shawara kenan malamai su ɗibi iya adadin ɗaliban da za su iya karantarwa ba wai shi ne karatu ko shi ne albarkar makaranta ya zama na kumfi kowa yawan ɗalibai ba a'a nawa ne authentic nawa ne a hannu nawa ne ɗalibai nawa ne a hannu da zarar an ga wannan ya zama na ginin ya ginu kullum ginin ya ginu wannan tsari kuka fitar da za a gina ɗalibai tunda za ka gina ɗalibai ne ta hanyar samar da ƙwasassun nagartattun malamai amma yaro ya gama walima bana an da hutun walima an bashi ɗalibai wannan ba a kama hanyar samar da nagartattun malamai ba domin faɗa min a tsari na duniya waye zai kammala primary school sana'a ce an bashi mai na koyar da yan primary babu sai dai lokacin da ake yin primary 7 su secondary ma yayin zanjena ko sakandariyar kuma ya ba magana ya je waya koya haka kuma yake fa babban shahada kenan da ka bayar ranar walima cewar ya gama primary school to kuma sai a ce an dauke shi koyarwa in dai da kashe karatu kashe shi ake yi karatu shi kuma mai hadda yaron da yake hadda shi kada yake haddasa ba shi da wani da ke duba mai hadda ba shi da malami da ke duba mai hadda malamin da ya sauke a gaban shi ya barantar da shi yana ganin shi ma yanzu da ya sauki ya zama malami to la ya je kuma wurin sa duk waɗannan fitintunin su ne eh ga kamar da mai ta'alimin ya faɗa ana ta karatun ba a samun albarkar karatun ba a sai da aka dosa karatun ba Allah ta'ala ya sauke saboda haka gaskiya ma bacin Qur'ani akwai buƙatar ya zama da kullun yana rugugi cikin Qur'ani kullun sannan watan Ramadana ya zo watan Alƙur'ani kuma ya fitar da wani tsari na musamman sun dare ke sai malik ibn anas in ramadan yayi rufe karatun muwatta suke kowa ya kama karatun qur'ani kun gane ko kowa ya kama karatun qur'ani saboda ta in ramadan yayi kuma a zo tunda watan qur'ani ne mutum in yana biya izu goma kullun kaga in ramadan yayi ina lafiya dinga biya 20 20 kullun sauka eh, kwana uku sauka kwana uku sauka قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني في مثل سلسلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا قال وحدثني عن مالك يتي إمام مالك وأنا يا كانت تدني وانا an hisham ibn urwa daga malamin sahin hisham dan urwa hisham dan urwa ya rasu shekara ta 145 an abi hisham ibn urwa 145 an abihi daga babansa wai babansa kenan urwa ibn zubair ya rasu shekara ta 94 an aisha daga aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam mai ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasu shekara ta hamsin da bakwai zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam mai ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa an alharis ban hisham lalle alharis dan hisham alharis dan hisham shi wani alharis dan hisham din dan uwa ne na abu jahal dan uwan abu jahal ne Allah ya yi mai arziki ya musulunta yana cikin manya-manyan sahabbai ya rasu a lokacin da ake bude sham zamanin umar ibn khattab kenan zamanin da ake buɗe sham an ce sham ya hada syria falasin jordan isra'il su ne kasashe hudu lokacin da ake buɗe su a wannan yakin ne ya yi shahada أن الحارث بن هشام للي الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا تنبي ما يكي على سيرا أمين تعالى ستبتا أقريشي يشي كيف يأتيك الوحي يا ما يكي على يا وحي يكي زوا مكة sannan ana magana ƙur'ani za a yi magana wahayi ana magana ƙur'ani za a yi magana wahayi ya wahayi yake zuwa maka faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma yake allah tsira da aminci allah tabbata a gare shi ya ce ahyanan wani lokaci ya nuna kenan wani lokaci kuma ba haka ba lura da ke ku wani lokaci kaza wani lokaci ba haka ba ya ce ahyanan wani lokaci ya cini wahayin yana zuwa mini fi misili salsalatul jaras a misalin kadawar kararrawa idan dutse karfe ya haɗu da karfe ya yake kara eh kan kogam haka duk da cewar zuwan wahayi zuwa ne na Amurin mai haifi shi yake ji amma kai in gana kusa da shi ba za ka ci karar ba kaga Amurin ne a kun lura da ke ko in yana ya in farko in da ya fara jin wannan karar kamar karar ta ta cas cas ka kaga idan kaca tana haduwa da kaca kenan ko kuma dutse ya karfe ya da karfe karar shi haka to idan ya fara jin wannan karar to ya san cewa wahayi yana dab da suwa to amma kai da kake kusa da ba za ka ji kalar ba kullum da ke ko shi ne fi misili salsalatul jaras a kama misalin igiyar karar a ce abinnan karfin kararrawa ne aka hada shi yake kara din nan to haka yake zo wa huwa ashaddu alayya wannan yanayin na farko nan da nake gaya muku shi ya fi mun tsanani ina jin jiki a wannan yanayi sallallahu alaihi wasallam fayifsimu anni sai ya matse ni sai in ji kamar kasusuwa na haka wa qad wa'aytu ma qal zuwa lokaci kadan sai zamana na haddace duk abin da ya faɗa zuwa lokaci kadan sai zamana na haddace wa'aitu na kiyaye ma qala duk abin da ya faɗa wa ahyanan wani lokacin kuma lokaci na nau kenan na biyu ya tamassalu liyal malak mala'ikan yana min shiga yana min kama da rajulan wani mutum sai imin kama da wani mutum galibi wannan mutumin shine dihiyatul kalbi galibi mala'ika yana zuwa ma manzo sallallahu inda zai zo a sifa ta mutum to ya fi zuwa a sifa ta dihiya alkalbi mafi yawancin lokaci in ban da waɗansu lokuta kaɗan kaɗan haka da kuma sai ya zo ma in tsala na rajulun shadidu biyadun siyab shadidu sawadi sha'ab la yura alai asar safar wa la ya'rifu minna ahad kaga inda yazo a sifata dihiya ne ai da san gane shi tunda sun san dihiyatu alkalbi sai ya zo a sifa ta mutum wa ahyana wani lokacin ya tamassalu liyal malaku mala'ikan yana zuwa min a siffa tare rajulan wani mutum sai ya zama na mutum ne ku da kuke tare da ni kuna kallon shi mutum ne amma kuma mala'ika ne fa yukallimuni sai yayi magana da ni fa a'i ma ya sai in kiyaye duk abin da ya faɗa ma al-masuliyya tana cikin eh, bin siyar da na al'umu kun ga yanzu ana mana da sifa guda na guda biyu qalat aisha aisha radiyallahu anha tace wala qadara aituhu kuma wallahi hakika na gan shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yanzilu alaihi wahayi yana sauka masa wahayi yana zuwa na ganshi fil yawmi a yinin da yake ashadidil bard yana da matsanancin sanyi na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yini mai tsananin sanyi ka san sanyin magina kuwa subhanallah sanyi a madina in ana sanyi a madina to hakikanin sanyi ne sanyin madina sanyi ne na asali ya ce ya ta ga manzan Allah sallallahu ta'ala sallama a lokacin sanyi sanyin ma mai tsanani fa samu anu sai ya zamana ya ɗauke tunaninsa subhanallah ya matse shi wa inna jabinahu lallai gefen kunnensa jabinahu gefen kunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yatafassadu araqa yana babbagar da gumi a wannan lokaci yini mai tsananin sanyi amma kuma yana yana fitar da gumi kullura da ke ku yana fitar da gumi yace ya gan shi a yini mai sanyi yana fitar da gumi subhanallahi al'azim kun ga wannan kenan ba karamin magana ba ce to yanzu a wanne yanayi kenan cikin yanayin nan guda biyu a wanne ne yake fitar da gumi a yanayin farko ko a yanayi na biyu eh a yanayi na farko tunda yanayi na biyu yana mai shiga ne ta mutum kun lura da ke ko to sai malamai suka ce a wannan yanayin guda biyu a wanne ne a wanne yanayi ne ƙur'ani yake sauka saboda waɗannan yanayi guda biyu duk gaba ɗayansu yanayi ne na zuwan wahayi ku lura da ke yanayi ne na zuwan wahayi kuma na faɗa mana cewa hadisi wahayi ne ƙur'ani ma wahayi ne na maimaita muku ku lura da ke don Allah ta'ala ya ce ma 'yan fiko anil hawa in huwa illa wahayun yuha allama shadidul quwa fu fastawa to yanzu a wannan yanayi guda biyu ɗaya daga cikin nau'ukan wahayi kenan da yake zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wani lokacin idan wahayin ya zo sai mala'ikan ya matse annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji shi a matse akwai lokacin da yake hatta taguwar da annabi sallama yake zaune a kanta ba ta iya tafiya sai ta sunkui da kanta ka kusa in ka ga taguwa ta sunkui da kai abin nan nauyi mata nauyi kenan akwai lokacin da abdullahi bin mas'udin yake cewa sai ya jingina jikin shi da cinyar alaihi sallama sai ya ji kamar kashin cinyar shi zai tsage sai ya ji kamar kashin cinyar shi zai tsage duk wannan akan me kenan nauyi kenan nauyi dan ka san mutum ya dauki abu mai nauyi ne za ga yana fitar da gumi to sai suka ce wannan yanayin na farko din a wannan yanayin ne Alƙur'ani yake sauka a wannan yanayin ne yake sauka don Allah ta'ala ce inna sanulki alaika ƙaulan saƙila ƙaulan saƙila lalle mu za mu saukan maka da zance mai nauyin gaske kaga nauyi hissan wa ma'anar kenan gashi lalle akwai nauyi don mun gan shi gashi yana fitar da gumi sannan kuma saƙon akwai nauyi domin isar da shi sai wanda Allah ta'ala ya zaba ina fatan kun bayanci wannan da kyau to sai malamai suka ce a wannan yanayi a shine a yanayin farko a shine alkur'ani yake sauka duk da abin da ba ƙur'ani ba ma yakan zo a wannan kamar hadisi yakan zo a wannan yanayi din kamar hadisi yakan zo a wannan yanayi din amma dai amma dai ko da hadisi ya zo a wannan yanayin ƙur'ani bai taba zuwa a yanayin da ba wannan ba kun lura da kyau ƙur'ani. bai taba zuwa a yanayin da ba wannan ba har ma shi mai a tafsirar fi ulumul qur'an yake cewa ai inda alqur'ani ya zo a wannan yanayi na biyu na mutum ya zo wa manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama a sifata ta mutum to ai da abin da larabawan suke faɗa inna ma yu'allimuhu bashar ai da ya tabbata saboda ai da mutum ne suka gani gashi inna ma yu'allimuhu بشر اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين saboda haka za a ga wannan wahayi ne da yake zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai muka ce akwai wahayi na alqur'ani wahayi na qur'ani yana zuwa a wannan nau'in ne na farko kadai baya zuwa a nau'i na biyu sai mu je nau'i na biyu nau'i na biyu ya nuna mana kenan ashe mala'ika yana zuwa da wahayi kun da kyau ko a lokacin da zai zo da wahayi din sai ya yi wata shiga sai ya zo a wata siffa ba ta mala'ika ba wannan siffa din sai ta zama siffan mutum yake zuwa da ita ai mala'ika jibril ya ji na maryam a siffa ta mutum ko yawwa hakan nan kuma ah, ya zo wa sahabbai sahabbai suna tare da manzo Allah sallallahu ta'ala sallam hadisi Umar ibn Khattab idh tala alaina rajulun shadidu bayadu thiyab shadidu sawadi sha'r la yura alayhi athar safar wa la ya'rifuhu minna ahad to amma idan kaga idan kaga shi nau'ukan wahayi din da ubangiji subhanahu wata'ala yi bayanin shi a cikin suratu ash-shura yace wa ma kana li basharin an yukallimuhu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fa yuhi bi izni ma yasha innahu aliyyun hakim Allah ta'ala ya ce wa ma kana li basharin kuma bai taba kasancewa ga wani mutum ba bai taba kasancewa ga wani mutum ba an yukallimuhu Allah a ce Allah yayi magana da shi illa wahyan sai dai ta wahyi sai dai wahyi aw min wara'i hijab ko kuma Allah ta'ala yi magana da shi ta bayan shamaki ta bayan shamaki shi Allah yana ganin sa amma shi bai ganin Allah din nawa kenan biyu na farko illa wahyan na biyu aw min wara hijab na uku aw yursila rasulan ko Allah ya aiko da manzo daga cikin mala'iku kenan Allah ya min al rusulan wa min nas Allah ta'ala ya turo da mala'ika manzo daga cikin mala'iku zuwa ga manzo daga cikin mutane fa ya bi izini ma yasha sai ya mishi wahayi da abin da shi Allah ta'ala ya ba Allah ta'ala ya da izini shi na abin da yaso innahu aliyun hakim kenan anan mun sami abin nan magana ta farko cewar Allah ta'ala yana yin wahayi zuwa ga annabi daga cikin annabawa ta hanyar wahayi sai a yi mai wahayi in an ce wahayi shine a kimsa masa abu shine ilamu abin al-ilamu bil khafi a kimsa wa mutum abu mutum a sanar da shi wani abu a boye me a boye kawai dai ya ji dai ga abin ba tare da cewar ga wannan a gundarin bakin larabci kenan a gundarin bakin larabci kenan akan haka na ilhama ta shiga akan haka ilhama ta shiga sai a kimsa wa mutum abu yayi cewar ya kamata ya yi kaza kun da ke ku za mu zo bayani a kansu ah, kaga akwai wahayi kenan na biyu kuma akwai Allah ta'ala ya magana da shi min wara ishijab ba tare da akwai mala'ika tsakani ba kuma yadda Allah ta'ala ya magana da annabi Musa ya ce wa ma tilka bi ya Musa kaga magana Allah ta'ala kenan sai annabi Musa ya ce hiya asaya atawakkau alaiha wa ushbi ala ghanimi wa lafiya ma'aribu ukhra qala alqiha ya musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tasa qala a wa la tahdi zuwa kashi kaga Allah ta'ala yayi magana da annabi Musa alaihi salatu wasalam ba tare da mala'ika ba kisa Allah ta'ala ya ce tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah daga cikin akwai wanda Allah ya magana da shi amma daga cikin annabawa kuma akwai wanda Allah bai magana da shi ba sai dai an turo mai da mala'ika ne Musa alaihi yana cikin wanda ake magana shi sa ake kira Musa kalimullah Musa kalimullah ba a cewa Musa kallam ba a cewa Musa kallam Musa kallam Musa magana ai ba magana Allah bane annabi Musa ba maganar Allah bane domin magana Allah ta'ala ba halitta bace annabi Musa kuma halitta ne kun gane maganar ko amma annabi Musa yayi magana da Allah wanda Allah ya shi sa ya zama kalimullah ba kallamu ba sai ka kiyaye in za ka kira wakace musa bashiru wakace musa kalimullah ko kuma mataki Allah ta'ala ya yi mai wahayi ta hanyar turo mai da mala'ika ta hanyar turo mai da mala'ika haka hanya ta farko Allah ta'ala ya kimsa mishi hanya ta biyu Allah ta'ala ya magana da shi min wara'i hijab hanya ta uku Allah ta'ala ya turo mishi da manzo cikin mala'iku duk wannan ayata cikin suratul shura ta yi magana su amma yaran qur'ani idan aka ce wahayi shine ilamullahi li nabiyyin min anbiya'ihi bi kafiyati muayyana bi nubuwwatihi wa ma yatbawha min awamirin wa nawahin wa akhbar shine Allah ta'ala ya sanar da wani mutum ilamullahi li nabi Allah ta'ala ya sanar da wani annabi cikin annabawansa ta wata hanya sananniya ya sanar da shi cewar shi din nan annabi ne da kuma abin da ke biyo bayan annabta din kama daga yi ko bari da sauran bayanai labarin rufa kenan wannan ne wahayi idan muka zo ga shi anwa na wahayi din nau'ukan waɗanda ake ma wahayi din na farko dai nau'i na farko shi ne Allah ta'ala yana yin wahayinsa zuwa ga annabawansa Allah ta'ala yana yin wahayi zuwa ga annabawansa kuma Allah ta'ala ya ambaci wannan a wurare da dama sai dai wahayi zuwa ga annabawa ɗin. ko dai zama sarihi ko kuma ya zama khairu sarihi sarih shine da lafazin wahyi kama inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di kaga inna auhayna ilayka da lafazin me wahyi kama auhayna ila nuhin kama yadda muke wahyi zuwa ga annabi haga wannan da lafazin wahayi haga zama da allafzu sarih kenan lafazi da yake a bayyana na wahayi yana yin shi zuwa ga annabawansa haka ne yana yi zuwa ga annabawansa yana musu wahayi amma ba da lafazin ba sarih ba ba wahayi sarihi karar cewar wahayi ba ma'ana ce wahayi kamar falama balaga ma'ahu sa'aya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara fanzur maza tara to nan wahayi ne akwai wahayi a ciki lafazin wahayi ha sai dai ni ara filma na ni na gani a bacci ni afbahu ka cewar ni ina yanka ka fanzur ma za ta yi nazari ka ga me me ake nunawa qala sai ce ya abatif almatu umar ya babana kayi abin da ake umartar ka kenan ya fahimci wahayi ne sarih ko gairu sarih ghairu sarih ghairu inda kaga bai zo da lafazin inna auhina ilaka kama auhina ila nuhin wannan dinin min ba'di ba amma ya fahimci annabi isma'il ya fahimci cewar wahayi ne sisa ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni di satajiduni insha Allah sai nau'i na ɗaya kenan sai nau'i na biyu wahayin da Allah ta'ala yake zuwa ga mutane ba annabawa ba zuwa ga mutane ba annabawa bai da yake kimsa masa su yi abu kaza shine ilhama ya kimsa masa kawai ya ji cewa ayi kaza kamar wa auhina ila ummi Musa an arda'i mun kimsa ma mahaifiyar annabin Musa muka je da ita cewar kawai ki shayar da shi an arda'i ki shayar da shi fa idza khifti alaihi in kin ji tsoron wani abu zai faru akan sa fa alqihi fil yammi to ki jefa shi a teku wala ta khafi karki ji tsoro wala ta hazani karki damu inna radduhu ilayki lalle mu waɗanda zamu dawo da shi ne zuwa gare ki wa ja'iluhu min al-mursalin kuma zamu sanya shi cikin manzanni amma ta bushara da cewar za sa yi cikin manzanni kaga wannan an kimsa mata ne wannan jina da ke ko to tambaya anan ita ce wa ya gaya mana cewar an yi wahayi zuwa ga mafiyar annabi Musa Allah ne ya gaya mana saboda wajibi ne mai imani da haka din to amma yau wani sai ya ɗauki wani nashi ko malamansa ko shahinsa ko waye nashi ya ce an mai wahayi kuna ji da ke ko yanzu wa ya gaya mana to da shi da shehin nashi fa duk za su iya zama makaryata ko ma zindiƙai so da ba zai ɗauko ƙabiyar mahaifiyar annabi musa ya ɗora ta ga malamansa ko shehinsa ba ba sai yiwu ba ta wace fuska ta cewar mahaifiyar annabi musa allah ne ya gaya mana shi kuma wannan shi ya gaya mana abubbanci ne mai nisan gaske na biyu na, sai na uku wahayi da Allah ta'ala yake yi zuwa ga mala'iku tofa wannan sai kuma hujja a kai eh tunda ne na bada na ɗaya na bada na biyu yanzu wahayin da Allah ta'ala yake zuwa ga mala'iku iz yushi rabbuka ila al mala'ikati iz yushi rabbuka ila al mala'ikati lokacin lokacin da ubangijinka yake wahayi zuwa ga mala'iku yake wahayi zuwa ga mala'iku abinda wahayin ya an anni ma'akum ni ina tare da ku saboda haka fasabitin lazina amanu ku tabbatar da waɗanda suka yi imani kada su juya da baya sa'ul kifi kulubi lazina kafar ru'uba ni kuma zan sanya tsoro a zukatan kafarai a an gama ai abokin gaba ka da zanan danna mishi tsoron ka ai shikenan ya gaga kaga anan an yi wahayi zuwa ga mala'iku sai nau'i na biyar wahayi zuwa ga makhluqat ghairu aqila halittun Allah ta'ala wanda yake ghairu aqila ba masu hankali ba kulwar da ke ko kamar wa auha rabbuka ila an-nahli an tattakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun ثم كل من كل الثمرات فصلك سبل ربك ذللا كذا ila ربك الى النحل وبنجيجنك yayi wahayi zuwa ga kudan zuma zuwa ga kudan zuma shine an-nahl al-asal zumar zumar ita ce asal nahal shi nahlatu shine kudan zuman kwaya daya an-nahl jami'in sa sai ya zama zuma daman da mufrad din shi da jami'in sa duk zuma ake cewa to kaga na Allah ta'ala ya tabbata mana cewa yayi wahayi zuwa ga zuma kullu ya kimsa mata kenan cewar ki kaza ki kaza ki kaza ki kaza hakan nan Allah ta'ala ya faɗa mana cikin suratu uh, fussilat faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa auha fi kulli sama'in amraha kowace sama ya mata wahayin al'amarinta kowace sama ya mata wahayin al'amarinta wa zayyana sama'a duniya bi masabiha wa hibba zalika taqdirul aziz al alim hakan nan kuma bi anna rabbaka أو حالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لا يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها فهذا دو waɗannan mutum ba zai ɗauki waɗannan abubuwan ya ce zai kafa hujja da su akan ana ma malaminsa wahayi ko ana ma shehinsa wahayi ko ana ma ustazinsa wahayi ko wani nashi wahayi ba saboda me ba zai kafa hujja da su ba saboda su wannan Allah ne ya bada labarin su kuma wajibi ne ka gaskata domin wajibi ne ka gaskata duk abin da ke cikin alkur'ani wajibi ne ka gaskata duk abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kullu da ke ku amma yanzu shi shi ya bada labarin shi shi ya bada labarin to ko ya za a yi ya ce ya ce tunda ka gaskata wahayi zuwa ga kudin zuma dole ka gaskata wahayi zuwa ga shehin sa ai ba zai yi ba zuwa kudin zuma Allah ne ya baka labarin cewa shi yayi shi kuma wannan watakila aljanu ne suka bude mai ido shine kwarai kuwa aljanu ne suka bude mai ido ba ku ji wani arne ya taba cewar yana bambanci mala'iku sama da na ƙasa ba yana ba wai ya san ba ya wai raba shi da qur'ani tun shekara 20 da suka wuce ko da wata iska ta taso a cikin iskar aka ce mai daina karanta qur'ani kun manta wani arni da aka taba yi Allah ya sauke Allah to na ga aljanu su bude mutum ido ya zo ya ce wai an mai wahayi waɗannan abubuwan dole ɗalibin ilimi ya gane anwa na wahayi dole ɗalibin ilimi ya gane kowanne da kuma hukunce-hukuncen kowanne kowanne sunan Allah ne ya yi ɗaya kuma shi ya ba da labarin ya yi kullum da ke ko to duk wani wanda zai ɗebo ɗeba ɗeban shi na wahayi kuma fa shi ne yake cewa ya yi ko shehinsa ne yake cewa an mashi wanda yake babu wanda aka ɗora maka ka gaskata a ciki ba ce ka gaskata shi muridin ba haka nan ba ce ka gasgata shi shehin ba da kai da shehin duk bayi ne na Allah ta'ala cewa aka ku yi riko da shari'ar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba wai da wani abu mai suna hakika ba na Allah ta'ala cewa ya suma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'a sannan muka sa dora ka akan shari'a su kuma sun ce ba shari'a suke bi ba hakika suke bi shi kuma Allah ta'ala ya ce suma ja'alnaka ala shari'atin shi sa ma sunan daga cikin sunayen surar akwai suratul shari'a ana kiranta da suratul shari'a sura kenan jasiya kada ka sai mu kiyaye wannan da kyau menene wahayi ɗaya kenan menene matakan wahayi shi yasa mai maraƙi yake cewa wa yun bazul ilhamu bil ara'i a'ani bihi ilham al awliya'i haka ya fada mai maraƙi so dai ce ana yin watsi da ilhama a sahara kawai sahara ka ɗauka ka yi watsi da wahayi abinan da ilhama ka yi watsi da ita sai ya ce a'ani bihi ilham al awliya'i abin da nake nufi shine ilhama ta waliye da suke cewa an yi musu mutumin murtaniya ne shi ya rubuta littafin ka san karshen sanin karshen sanin su kenan yace ana ɗiban ilhama su ayi watsi da ita domin ga shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ilhamar kuma wa zaka zo ka yi amfani da ita barka mu gane matakai na wahayi qur'ani na qur'ani da muke karantawa ya zo ta hanyar wahayi ne kuna jina da kyau ɗaya kenan wahayin nan yana da mataki mataki yana da nau'i nau'i mun karanta nau'i biyu ana akwai lokacin da yake zuwa annabi sallama da tsanani qur'ani a wannan yanayin kadai yake zuwa akwai kuma lokacin da mala'ika yake wa yake shiga ta mutum kullum da ke ko wannan ya shiga sosai da sosai dan mun gashi a hadisi na biyu na arba'un hadisi in tsala alaina rajulun shadidu biyaji siyab shadidu sawadi Shaa sai annabi sallama yace fa innahu jibril atakum yu'allimukum dinakum wannan da kuka gani mala'ika jibril ya zo ya sanar da ku addinin ku ashe mala'ika yana canzawa kenan amma duk da ya canzawa ya ce musu wannan mala'ika ne annabi kenan yau ana zaune wani ba zai yi bako su gama tattauna da bakon a gaban ku sannan ya ce ce kusa wani ai mala'ika ne eh yana so ya sanya rigar annabta ne ina fatan mun gane ko dan wai karku magana ce ba gashi na ya tabbata hadisi ba kuna gani eh ya hadisi annabi ne ce yace fa inna jibril ataku ya'allimukum dinakum hakan nan ya zo a hadisin surat maryam kisar abin nan na maryam da malaka jibril fata masalal ha basharan sawiya aga Allah ne ya bamu labarin ina son ku lura da kyau mutum ba zai dauki abin da Allah ya bada labari akai da abin da manzo Allah wasallam ya bada labari akai ya ce zai hukunci da wannan ya ta mana sai mun imani da cewa an wa shehin sa ko an wa wani malamin sa wahayi ba wannan ya tashi daga karatu kuma ya koma da'awar annabta a fakaice inda ba nan wurin ya samu ba da cewa zai shi annabi ne to gani za a mai ruwan kaulatan da shi mai ruwa a ce arne ne zindiki ne mushirki shi yasa ya boye ya ce ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ina fatan ku gane a matsayinka na ɗalibi ka gane wanne wahayi ne ƙur'ani ya zo a shi wanne nau'i ne na wahayi kuma ƙur'ani bai zo a shi ba sannan wannan lafuzar ƙur'ani ya zo da shi na wahayi zuwa ga wa ƙur'ani ya ambaci wahayi ya ambata zuwa ga annabawa inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila kaza kaza kaza kaza da an faɗi annabawa a ciki an yi wahayi zuwa ga ƙudan zuma an yi wahayi zuwa ga ummi musa an yi wahayi zuwa ga mala'iku duk Allah ta'ala ne ya bada labari kuma wajibinka ne wajibina ne wajibinmu ne wajibinku ne mu gasgata wannan ina fata mun gano wannan da kyau so kun ga kenan a cikin kitabul qur'an da malik ibn anas yace kitabul qur'an babu ma ja'a fil qur'an babin da yazo zai magana akan alqur'ani mai girma kaga sai bai bayyana wannan bangare a qur'ani din ba qur'ani mai girma hadisin farko ya kawo kira'at hadisi na biyu ya kawo hadda hadisi na uku ya kawo nuzulul qur'an ma'ana ya kawo alwahyu din da duk gaba suna karkashin nuzulul qur'an ne kira'at tana karkashin nuzulul qur'an dan sai da qur'ani ya sauka sannan ake da kira'at yanzu mun zo kaifiyatin nuzul din ne yanayin yadda qur'anin yake sauka sai muka zo ga wahayi kenan haka ba mu shi nau'i biyu kuma muka karanta anwa na wahayi din to da izinin Allah ta'ala darussa na gaba haka mu ta bayani din da Allah ta'ala ya sare mana ya mana jagora ya sa domin shi muke yi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bane so suke su ma matsalar su ma da awar sun san gaibu wannan ita ce magana kun lura da ke ko amma yace walau kuntu a'lamu ghaiba inda na san gaibi lastaghfartu min al-khair da na yawaita tara dukiya wa ma masani su ai da ba wani mummunan abu da zai taba ni saboda na san shi kafin ya faru sai in kauce aya kenan a fili kamar rana gardin asa halu da yake ko da ya san gaibu da ya tara domin alkhairi shine almal wa innahu li hubbil khairi la shadid shi sa ake fasara alkhairi a wannan ayar da cewar alkhairi shine almal saboda Allah ta'ala ya faɗi ta wani wuri cewa innahu yuhibbul khairi la shadid haka ne yace kutiba alaikum idza hadara ahadukum al-maut in tara khairan lil wasiyyah in tara khairan al wasiyyah in ya bar dukiya shine zai yi wasiyya ka lura da kyau ko yau amma Allah ta'ala ya ce wa abun nan walau kuntu alamu al-ghaib la sakafatu min al-khair wa ma masani su na ina ya ce me shawara ga su ɗalibai na boko da suke so su yi hada ƙur'ani da su ɗalibai na boko da wanda yake kira da wanda yake noma duk sana'a ne duk karatun sana'a ne me tsari ga wanda yake da wata sana'a yake karatun boko a ido ake tsawuriya a ido ake tsawuriya eh hausa ta yi ƙarfi yau ido ka san bai san bako ido bai san bako Eh? ka duba ga ko ko koya ta shiga ido sai ka ga eh, koya ɗin ke shiga ido sai ga idon ya yi daga ido bai san bako amma a cikin ido kuma ake yin hakiya eh? ba hakiya ina take fitowa hakiya a kunna take fitowa ka san hakiya wani ciwo ne da yake fitowa ido wani dunkulalle haka Eh, a ido ake duk da ido baya son bako amma kuma ido hakiya take fitowa so duk da yadda kake ganin baka da lokaci za ka samu wannan lokaci kuma abin da zai sa ka samu mashi lokaci shine ka bashi muhimmanci a rayuwarka yana da kashe nawa cikin ɗari shi yana 25 ne ko 35 ko 50 to a kan yadda ka bashi to a yadda za ka samu mashi lokaci kalora yadda ka bashi haka za ka samu mashi lokaci to duk magana ta neman ilimi da sauransu shi ma eh, karatun boko din ilimi ne mai zaman kanshi da ake neman sa da duk wani ilimi da kake nema na farko wa laysa zul hajati man yabitu na'ima bai taba zama man da yake da bukata zai kwana yana bacci ba daman babu shi wanda yake da bukata wai yana bacci babu walakin a kowa manya bitu ala wajen wanda yake da bukata shine za ga yana kwana cikin ɗarɗarɗarɗar saboda ka za ga mutum sai kwanta da in ya karatun dare yadda zai fita da jadawali ne ga lokacin da zai revision nan karatun makaranta ga lokacin da zai revision nan abin da ya haddace ga lokacin da zai sabuwar hadda sai fita da jadawali bayan magariba da isha dama nan qur'ani ne wannan kullum sawawun ƙari ne ko na da ne na qur'ani ne wannan sai da dare da daddare karfe nawa zai dinga kwantawa bacci domin ya bashi daman ya tashi cikin dare i karatu kun lura da ke ko karfe nawa zai tashi karfe tara zai kwanta bacci ko tara da rabi ko goma zai kwanta dan sai ba sai mu ga to a wannan lokacin me zai karanta ka gane ko a wannan lokacin me zai karanta sai zama in ya karanta na in yayi na eh, Qur'ani bayan magrib zai na boko daga bayan sallar isha zuwa lokacin kwanciya kenan ya tashi daga bacci me zai yi qur'ani haka zai fitowa da kai shi jadawali tambayar shi tana da matukar muhimmanci wallahi tana da matukar muhimmanci ya ya kamata mutum yi kuma lazim ya samu malami da zai dinga san ma amshi hadda lazim na'am game da hadda nawa yau ma da ɗalibai waɗanda suke sabbi an fara idan ka fara mutum ya fara na'am to na jin na fara ayar da ƙwarani ce na fara alhamdulillah eh eh na'am idan mutum ya fara na'am yana zuwa gaba sai baya kana da eh, kuma shafi a ta mana yaushe za ka fara yaushe za ka ma ka ka fara ware su ai duk wannan hadda sabuwar hadda karke mata da wasa duk wani hadda tana zubewa haka yake kuma ya tabbata hadisi amma farkon sabuwar hadda karke mata wasa na faɗa muku cewar an ka ɗauki shafi guda ka biya so ɗari ne kawai ko na gama amma duk wanda ya garata allo zai ce mana laushi kake so sai duk wanda ya garata allo baya biyawa ɗari ba ta cikin lissafi in ga ya biya so ɗari to bayan ya haddace allan ne E yanzu ta shiga ta shiga to yanzu ina za ta zauna E sai a neman mata biya waɗari amma daman ƙura'an biya ba ta zauna ba ka zo gana cewa wai kaza kaza kaza ka bai ci magana ta rike ko so asali karkaɗi ba da yawa kaga tambayar ka karka ba da yawa rabin shafi shafi rabin shafi shi ma rabin shafi din da muka bayar ba wai muna nufin rabin shafi lokaci guda ba za ka iya ɗaukan aya ɗaya ka biya su goma ko ka biya su ashirin aya ta biyu aya ta uku aya ta hadde ka kai wannan rabin shafin wannan biyawa da kai so goma so ashirin so goma so ashirin har ka biya rabin shafi din so goma so ashirin rabin shafin ya zauna ba ta cikin lissafin ɗari da muke magana. ba ta cikin lissafi ba ta cikin lissafi a yanzu kake ka iya ƙwar'ani ɗin ya iya zama a bakinka tukunna kana ta mawatsa shi ya iya zama a bakinka so yanzu ka biya su ashirin so talatin ka biya su ashirin so talatin ka fara kama network to daga nan sai ke sabon biyawa ɗari to yanzu ya zauna ya zauna to sai ka samu mashi wurin zama a ya shiga ya shiga sai ka samu mashi wurin zama ka biya su ɗari ka lura da kyau ko sai ku dole ka bayar da wani wuri lokacin hutu lokacin revision din na baya akwai malaman da muke karatun allo a su lokacin da aka tashi makaranta ta tashi gaba ɗaya lokacin su kuma za su fara nasu shi yasa duk yaron da yake karatu bacci a makarantar su ba sa tashin sa in yana bacci lokacin da ake karatu ba a tashin sa lokacin da aka tashi ɗalibai suka je suka kwanta kaga shi lokacin ya tashi daga nashi baccin sai ya zauna tare da malam su ci gaba yi cikin dare ina fata mun fahimci magana na samu wani wani yana yana hadda qur'ani na ce ya ka kashe fanka sai ce mala ayan na kunna fankar bacci zan yi saboda ka sai cire rigar kawo rugugin tilawa yake ka zo kana kana cewa kana son ruwan sha ka sha ru don Allah kawo mai sanyi wallahi yayi haddana yayi haddana maltina yake so sha ba a ce gargasha ba yawa an ka samu madara ma ka kara masa amma dai ka ce menene ya ce waɗanda suka yi ta ba kamar tsarin da muka faɗa ba duk a makarantar allo wanda yi saukar farko ta hadda ba ta cikin lissafi duk wanda nake gaya muku ya sauke yanzu eh ya sauke ya haddace yanzu zai fara yanzu ya haddace ya haddace ko to yanzu zai fara ka je ka duba gaba ɗaya na ji da ya ce a tsangayar gwani ɗan zarga muke sato yanzu zai fara shi za ka ji wani ya ce ya yi sauka ɗari biyar abin da yake nufi ya yi sauka ɗari biyar shi ne ya ɗora ma kanshi in shafi shafi ne kowanne shafi sai ya biya ya sau ɗari biyar kafin ya je shafi na biyu shafi ɗari biyar sauka izuno kenan izubi hamsin kenan ai ka biya shafi su ɗari biyar daidai yake da ka biya daidai yake da hamsin kenan shafi ka biya su ɗari biyar za ka iya biya shi yau da gobe yau ka biya ɗari biyu da hamsin gobe ka biya su ɗari biyu da hamsin shafi ɗaya kun lura da kyau ko akwai malamin fada a makaranta a yake cewa aka ce alga mata malam saboda sallah ne ba a rubutu bai ce ba matsala amma shi ko sallah ka zo mai da allo zai yi darasu A wanda ba zai ce a yi karatu ranar sallah saboda dai mutane a jiki da hutu kana jina da kyau ko saboda haka wai dan ka haddace hadda farko yanzu fa ta malam Jafar yace kai laushi ne Allah ya ji kanshi da gafar ya ce hadda da faifa ya kai laushi ne saboda haka yanzu mutum ya haddace kullu da sai maka yanzu ga Ramadana ina ga muku yana ciki abin da yasa muka yi wannan daura ta sati biyu da mu mu samu biya kitabul qur'an a a cikin ramadana ina son mu biya shi kafin mu kai ramadana shi yasa muka yi kari a wancan satin da wannan satin domin duk wannan cajin da zaka dauka ya zama na a ramadana kai ka zara hannunka da wasu ka shiga wani shiga wani itikafi da daban ina fata ka fahimci wannan da ke ko ya zama na kana muraji'a ta yanzu mutum ya haddace qur'ani shawarar da nake bashi shawarar da nake bashi ne ya biya qur'ani rubu-rubu rubu-rubu wanda ya biya qur'ani da kaifa da littafi ba da allo ba shi hadda shafi-shafi yi shi sa za ga in ya kai shafi kafin ya tashi zuwa wani shafin sai ga wani lokacin sai ya sa tsani in yana karatu da ka in ya zo ya kai karan shafi sai ga kuma kafin ya hau wani shafin sai ya sa tsani mana sai an daga shi ko ba kai ba yawwa ko ba ko matsalar ba yawwa to haka yanzu in ka saukar rubu rubu to rubu yana zuwa a farkon shafi tsakiyar shafi to haka yanzu zai hada maka ka yi rafin din wuraren gaba daya sai ka yanzu rubu rubu din nan yanzu mu dawo a kullun ka yi ka yi izu nawa ka yi a kullun a matsayin ka na ka haddace qur'ani ka ɗora ma kanka kullum za ka yi karatun ƙur'ani izifi nawa ina ji a bada misali a kai ya ka ce biyar ai baya cikin lissafin biyar wani ya da ƙur'ani a wani ne na jera cewa biyar mhm. yanzu zai karanta kullum izifi ashirin kenan duk kwana uku zai sauka duk kwana uku sauka to kenan yanzu zai maraba izifi ashirin zuwa gida biyu izifi nawa kenan goma yanzu zai maraba izifi goma muraja'a izifi goma muraja'a baki daya kullum zai biya izifi goma daga bakara zuwa nasu ko daga fatiha zuwa nasu kullum zai karanta izu goma ya ajiye wannan kullum zai yi muraja'ar hadda izu goma abinda da muke nufi da muraja'a hadda izu goma izu goma nan a raba shi rubu'i rubu'i za a samu rubu'i nawa a izu goma arama hmm? za a samu abin nan duk rubu'i eh arba'in kenan kai na sai ya biya kowane izifi daya kowane rubu daya ya biya su hamsin kowane rubu daya daga fatiya zuwa inna Allah la yastahi a yau ya biya su hamsin gobe inna Allah la yastahi zuwa wala talbis haka su hamsin a gobe wannan zubin da haka zai fara hamsin hamsin hamsin rubu rubu sai ya da Qur'ani sannan kuma a wannan hannun kullum yana izu goma goma wannan hannun kullum zai izu goma a yau zai taso daga fatiya zuwa ƙarshen nisa'i zuwa ƙarshen nisa'i ya gama izu goma na yau kenan sai ya koma gefe guda kuma sai ya ɗauko rufu iya biya hisu hansu a jere kuma domin ta ƙara ce sunanta wannan sai ya yi ta ya duba ɗin din yi ta su hamsin abin nan yi ta so goma misali nake wannan ba duk ina fara muku yana allo ba za su ce wannan duk kana ba su shafa labari shuni ne mana kawai dai da an saba dai a dai din ne su kaga nan kana biya isu goma kulle nan kuma kullun rubu kana biya su hamsin kullun rubu kana biya su hamsin kullun rubu kana biya su hamsin sai ka sauke a haka sai ka zo kuma kullun rubu kana biya su ɗari ito eh, ai dan na farko ne hisa nace su hamsin dan na farko hisa aka ce su hamsin kullum ka saba ko so ɗari ko so saba'in da biyar sai ka biya kullum rubu so saba'in da biyar kullum rubu so saba'in da biyar in ka sauke sai ka zo kuma kullum rubu so ɗari kullum rubu so ɗari in ka zo sai ka yi kullum rabin isu so kaza haka za ka ta yi kana cewa wai wallahi mutashabiye mutashabiye daman sannan in kana fama da su sai ka buɗe su ka haɗa ido da su a suratul baqara su ya kai wa izistas musa a suratul araf ya aka ce a suratul araf ya aka ce a suratul baqara an ce fambajarat min sanata ashara aina a suratul araf fambajasat a can kuma kaza a can sai ka hada ayoyi ka hada ka ga anan sura ka bude qur'ani da kanka a nan ga gani ya aka rubuta nan ga ya aka rubuta nan ga ya aka rubuta ka yi ƙarshe shi kenan ka yi da karan kanka balle man ne mutum ya dage sosai da sosai ba mun mutum abubuwa sosai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu